yau litinin 23 ga wat ga watan Rabi'u Sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara tara. wanda ya daidai da shida ga watan August 1998 الشيخ المحدث العلامة أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ya ce الله يجي وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance yana ainihin yin sallah yana fuskantar baitul maqdisi a sa'an da ya iso madina ga ka'aba yana ji yana gani a makka amma da ya dawo madina sai ya daina kallon ka'aba wajen sallah sai koma yana kallon baitul maqdisi asalin masallacin da annabi ishaq alaihi salatu wassalamu ya gina qabla an tanzila hadhihi al-aya kafin wannan aya ta sauka qad nara taqalluba wajhika fis sama'i inda Allah yake cewa haƙiƙa mun ga juyawar fuskarka a sama falan naka qiblatan tarbaha to za mu juyar da kai alƙiblar da kake ƙauna ita ce Ka'aba wa walli wajhaka shatr al-masjid al-harami don haka ka juyar da fuskarka ta fuskanci daidai da masallaci mai alfarma wannan aya ta zo a cikin suratul baqara aya ta ɗari ɗaya da arba'in da hudu فلما نزلت استقبل الكعبة kaaba lokacin da wannan aya ta sauka sai annabi ya koma yana ainihin fuskantar ka'aba wa bainama an-nasu bi quba'in fi salati subhi bayan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa wannan aya ta sauka gare shi da daddare da ya zo sallah asuba sai ya aiki da wannan aya madadin a juya a kalli baitul maqdisi sai juya sai ya kalli ainihin ka'aba a wannan sallah ta asuba to wasu mutane suna can anguwar quba suna ainihin yin sallah wanda yake waɗannan mutane ba su samu labarin saukar waccan aya da ta juyar da alƙibla zuwa ga ka'aba ba suna nan suna kallon ainihin baitul maqdis kamar yadda ainihin suka saba a cikin shari'ar da ake to suna nan a wannan hali suna sallah suna kallon baitul maqdis id ja'ahum atin sai wani mutum ya zo musu faqala sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qad unzila alaihi lailata qur'anun haƙiƙa a daren jiya an saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama aya ta alqur'ani wa qad umira an yastaqbila alka'aba kuma an umarce shi ya fuskanci ka'aba a cikin karatun da wannan aya ta saukar da shi ala don haka ku saurara da kyau ku ji ya ku masallata fastaqbiluha kuma sai ku fuskanci ka'aba wa kanat wujuhuhum ila sham da can fuskokinsu sun kasance suna fuskantar sham ne wato suna kallon yamma suna sallah fastadaru sai suka juya wastadara imamuhum limamin su ma ya juya hatta taqbala bihim alqibla har sai da ya fuskantar da su qibla wadda qiblar mutanen Madina ita ce kudu to daga yamma juyawa zuwa ainihin kudu abu ne mai sauki wannan hadisi mun riga mun karanta shi a jiya muna cikin cire wasu daga cikin fiqhu da zamu fahimta daga cikin hadisin sai lokaci ya ƙure mana don haka duk abin da ya kamata mu ce a farko farkon hadisin mun ce muna kan matsalar cewa wannan mutum da ya je ya tsaya kwaya ɗaya ya ba su umarni akan cewa ga abin da aka saukar na alkur'ani a daren jiya don haka ku yi sai suka yi sai muka ce wannan ya nuna kenan ashe ana aiki da hadisai na ahad muka ce hadisi ya zo mana ta wannan ainihin wato eh, wannan addini hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana ta ɗayan hanyoyi hudu ne mutawatiri mun yi bayani akan mutawatiri to sai ahad muna kan bayani akan ahad da sharhi akan mas'alar ita ma mun yi bayani sai lokaci ya kure muka ce hadisi ahad kuma shine kasu kashi uku wanda can mutawatiri daya nan kuma kashi uku kashi hudu kenan akwai ainihin aziz akwai mashhur akwai gari ma'ana hadisi mashhuri shine wanda ya zo ta hanyoyi uku ko sama da uku amma yawan su bai kai mutawatiri ba hadisi aziz shine hadisin da ya zo ta hanya biyu hadisi garibi shine wanda ya zo ta hanya daya. to duk sanda kaji ana cewa hadisi kaza bai inganta ba to ɗayan cikin waɗannan ne za a iya samu ko dai ya kasance ainihin wato mashuhuri ko azizi ko garib amma shi hadisi mutawatiri dukkanin shi sahihai ne to sai muka ce abin takaici ne sai ya zama matsaloli wai na aƙida wasu sun ce wai ba eh, hadisi ahad in ya zo da matsala ta aƙida wai ba za a ɗauka a aiki da shi ba to wannan ainihin magana magana ce wadda ba ta da asali a cikin addinin musulunci kamar yadda na ce hadisai ahad a cikinsu za a iya samun sahihai za kuma a iya samun za'ifai za'ifai daga cikin su kenan sai a aje su gefe guda da maudu'ai sahihan cikin su kuma ibada suka zo da bayani a kai ko aqida ko mu'amala ko al-ahwalu ko menene in ya inganta ko da garibi ne wanda ya zo da isnadi daya to ya hukuntar da lallai a yadda da abin da yake dauke da shi wannan ita ce aqidar musulmi nace to eh, babban abin takeici shine mutane ba su yi karatu cikin addinin musulunci yadda ya kamata ba sai su rinka kutsawa suna ainihin yo karatuttuka a inda ya gurbata sai kuma su zo su dawo cikin addinin musulunci sai za su karu rudanin al'amari nace za ka samu wasu suna cewa wai hadisan zuwan annabi isa a ƙarshen duniya wai hadisai ne ahad hadisan dajjal wai ahad na juju wa majuju ahad hadisan zuwan mahadi hadisan ahad da makamantan waɗannan na ce to duk wannan maganar da suka faɗa ƙarya suke yi a cikin ilimi ba haka maganar take ba waɗannan matsalolin duk da na lissafo sun zo a ƙarƙashin hadisai ne mutawatirai to kuma ko da sun zo ne a ƙarƙashin hadisai ne na ahad matukar sun inganta to wajibi ne a yadda da wannan matsala. jama'a mun fahimci wannan da kyau sai na ce to asalin daga cikin abin da ya sababa musu wannan sharrin shine mafi yawancin su ba zuwa za su yi karatu na addinin musulunci ba zuwa za su yi ainihin su je suna karantowa daga translations da aka yi fassara ta ainihin alkur'ani ko fassara wani littafi da aka yi wai daga haka ne za su je su karanto wai da haka za su zama masu wa'azi da haka za su zama masu lacca da haka za su zama masu jawabi masu fatawa to yaya za a yi ba za a bata ba addinin musulunci addini ne wanda ya sauka da harshen larabci don haka koyan larabci a gare ka wajibi ne kamar yadda bayani zai zo ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala ba da daɗe wannan ba to wannan irin makircin da ya shige su Shi ne har za ka je ka samu wani ya je ya karanto wannan hayaniya da bankaura ya karanto wannan hayaniya da bankaura da turanci aka rubuta ko da hausa ne aka rubuta ko da wani yare ne aka rubuta sai ya zo ya ce to ai gashi ma qur'ani ma akwai rudani a cikin shi ai hadisan ma akwai rudani a cikin su a'a da qur'ani da hadisai matukar hadisan ingantattu ne to duk baki ɗayan su daga wurin Allah suke duk abin da ya zo daga wurin Allah to babu rudani a cikin shi saboda Allah madaukakin sarki ya ce walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira da a ce qur'ani ba daga Allah yake ba to da an samu rikici ne yawa ina ma'anar wannan magana to tunda daga Allah ne to babu rikici ko kwa ɗaya kenan a cikin shi to dan haka babu rikici ko misala zarratin a cikin addinin musulunci duk wanda wata matsala ta shaƙe shi a cikin Qur'ani ko hadisi Allah ya ce fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zuburi ku je ku tambayi malamai waɗanda suka sani in ku ba ku san hujjoji ba ba ku san littattafai ba akwai malamai sun sani sai ku tambaye sai su warware muku to a jiya ne sai na fara bayani dangane da haɗurran waɗannan fassarori waɗanda ainihin mutane suke dogara a kansu cewa lallai mutane su hankali da irin waɗannan fasarori irin fasarori waɗanda su ainihin Yusuf Ali suka yi da fasarori irin su wanda Muhammad Mamadu ke Fiksal suka yi da makamantan waɗannan fasarori suna cike da ruɗani dangane da ita kanta abin da fassarar take bayuwa sai ya zama ayar inda ta dosa daban inda kuma fassarar su ta dosa daban abin da ake mutane su fahimta daga ayar daban su kuma abin da suka fassara daban wannan zaka fahimci haka yayin da kai karatu cikin larabci ka kware da sanin alkur'ani da hadisai da fassara zaka gane akwai da yawa daga cikin fassarorin su suna kaiwa ga imuwa don haka na ce wannan fassara ainihin ta Yusuf Ali malamai ainihin suka zauna karkashin rabitatul alamin islami suka tabbatar da cewa kurakuran da ke cikin ta suna da yawa to abin da yafi zaman lafiya shine a tsaya a tsara wata fassara wadda take ainihin sahihiya to wannan ita ce fassara ainihin da suka tsara ta gata nan daga ainihin matsaba ta ainihin inda suke bugo waɗannan qur'anai na fahad waɗanda ake bayarwa kyauta wannan ma ainihin daga nan suke bugo shi suna rarrabawa kyauta sai dai mai yiwa kai ka in ya zo ƙasar ku yana zama na kuɗi amma dai gashi mushaful madinal munawwara The Holy Quran, English translation of the meanings and commentary, revised and edited by the Presidency of Islamic Researches, IFTA, Ma'ana Darul IFTA, Call and Guidance, Kim Fahad Holy Quran Printing Complex. Saboda haka wannan a takaicen takaitawa Shi ne wato sahihiyar fassarar da suka tsaya suka ainihin tabbatar wadda ita ce karɓaɓɓiya domin ta tafi daidai da fassara wadda take ta gari ga abin da alƙur'ani yake nufi ta tafi kuma zuwa ga aƙidar shi wanda aka saukarwa da alƙur'ani domin waɗannan masu fassarori da na faɗa gaba ɗayansu babu wanda yake da aƙidar salafiyya su yusuf ali su mama duke piksal su ainihin eh, maududi dukkanin su babu wanda yake da aƙida irin ta salafiyanci dan haka kowa ya tashi fassara alqur'ani zai fassara ne a ƙarƙashin yadda aƙida shi ta hukunta mishi ar-rahmanu alal arshi sawa ba zai fassara muku kai tsaye Allah ne rahama ya daidaitu akan al'arshi ba sai dai ya kawo muku ma'anar da za ta bayu ga ainihin ta mashi mishi aqidar shi daidai domin shi a cikin aqidar shi bai yadda cewa Allah a sama yake ba to in kuma ya fassara ayar yadda take to lallai ya warware aqidar shi shi kuwa da ya warware aqidar shi to yana ga gwamma ya murde ma'anar Qur'ani din ta daidai da aqidar shi to wannan na daga cikin hadarin da ainihin aka shiga sa'annan akwai wani ma da ne muku ishara akan shi gashi the holy quran with english translation and commentary wannan kuma wasu ainihin yan kadiyani iyane ainihin suka yi shi a cikin mujalladi biyar suka ainihin yi fassara da ainihin bayani na alqur'ani duk bayanan nasu da fassara su ma a karkashin aqidar ce ta kadiyaniyanci kadiyaniya su ne dai yan ahmadiyya yan ahmadiyya dai su ne ainihin kadiyaniya mabiya ahmad gulam wani zindiki ne ya taso a kasar indiya sai ya ce shi ne ainihin Ahmad da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin faɗa a cikin alkur'ani cewa uh, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad yace to shine wannan ahmad din don haka zaka ga gashi nan yana da nashi qur'ani shi ma da yace Allah ya sauka mishi yana da nashi hadisan amma da shi da mabiyan shi za su ce sun yadda da wannan ainihin alkur'ani kamar yadda yake mu dinnan musulmi mun yadda da namu littafin da aka saukar mana mun yadda da littattafan da suka gabaci namu kuma to shi ma sai ya ce ya yadda da waɗannan ainihin littattafai waɗanda suka gabaci nashi amma shi ma yana da nashi qur'anin yana da nashi ainihin hadisan sai ran da munasaba ta kama za mu zo maka da irin qur'anin nashi mu karanta maka kaji da irin nashi hadisan mu karanta maka su ma kaji ka tabbatar da cewa wannan tantirin kafiri ne to waɗannan suna nan mabiyan shi ko a nan garin har masallacin juma'a suke da shi a nan sabon gari suna da mabiya ba suna da yawa ya kamata ka san wannan to su suka yi wannan ainihin fassara ta ainihin alkur'ani gashi suka ainihin ce publish under the auspice of Hazrat Miraza Tahir Ahmad shine malamin da ya fassara musu fourth successor of the promised messiah wato shine kamar khalifa na hudu wannan da ya fassara ga ainihin shi wannan annabi eh, annabin da ainihin Allah ya yi alkawarin zai zo a cikin alkur'ani to wanda ya wannan fasara shine khalifa na hudu and supreme head of worldwide Ahmadiyya movement in Islam, published by Islam International Publications Limited. Gashi su ne suka buga shi a cikin mujalladi hudu. to yanzu irin waɗannan ne waɗannan za su je su karanta yan boko da yake ba su iya karatun larabci ba sai zo sai su kawo rudani a cikin addinin musulunci ai gashi ma an ce kaza ai gashi ma kaza aka ce ai gashi ma an ce kaza ku kuna cewa kaza ai gashi ma ni na karanta a dan wani pamphlet ga abin da aka ce wai duk mutum ya karatun wajen mujalladi ɗari kai kuma sai ka zo da wani dan pamphlet dan guntu haka tsinanni wai duk a shi gaba ɗaya duniya za ta tashi wai wai wannan karatun wai naka ne ya kashe waɗancan duka ya kamata jama'a su fahimci wannan da kyau wallahi tallahi in ba haka ba za ku bata babu wani yare da za a tsaya a je a yi rubutu wanda zai gamsar da kai kamar rubuce-rubucen da malamai suka yi na larabci duk waɗannan rubuce-rubuce da kake gani yanzu an buga su sun yaɗu na karatun addinin musulunci cikin larabci tun daga tafsiri hadisai fikihu larabci waɗanda kake gani yanzu a bayan ƙasa fa ba su kai waɗanda ke ƙarƙashin ɗaki waɗanda ba a buga su ba tukunan rubutun hannu don ka san malamai sun yi aiki da yawa to duk wannan wahalar ta malamai sai ta tashi sai ga wani ya rike wani dan littafi shafi uku sai kawo rudani wai wannan ne duk ya kashe sahihul bukhari wai wannan duk gashi ya lalata fatul bari jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to lallai sai kun yi a hankali in ba haka ba kuma hallaka ce za ta same ku amma ba zai yi mutum ya je ya dandake ya zauna ya koyi karatun alkur'ani ya iya fassara shi izifi sittin a gaban malamai ya iya hadisi ya iya larabci ya iya fassara kai shi kenan kai kuma ka je kana da naka area of specialization kana da inda ka kware ka je ka karanta account ko ka karanta geography ko ka karanta economics ko wani abu daban kuma sai ka zo kawai daga karambani sai ka ɗauki english translation wai da haka ne wai kai zaka fahimci addini wai har ka ja da wannan wanda yake shi kuma karatun addinin musulunci cikin harshen larabci nan ne nashi dandalin wai kai kuma ka ci naka dandalin can kuma nan wai dan wani ya zo maka fassara kawai wai kuma ka zo karanta wai da yan wannan fassara za ka yi jayayya da wannan da yake shi kuma dandalin shi ne kai kanka ka san an yi zalunci a cikin haka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to ana nan kuma sai wasu manyan malamai su kuma daga cikin tsoffin malamai na jami'ar islamiyya wadda ke madinar munawwara su ma da suka ga irin wannan rudani wanda ke cikin waɗannan fassarori baki ɗaya da aka yi na Yusuf Ali da sauran makamantan haka sai suka zo su ma sai suka yi nasu wanda zamu zo zamu karanta daga shimfiɗar su zaka ji abin da suka ce tafsiru ma'anil qur'anil karim bil lughati al muqtabasun min tafsir tabari wal qurtubi wa ibn kathir wa sahih al bukhari suka ce fassarar ma'anonin al qur'ani zuwa ga harshen turanci wanda aka tsuntsunko wannan fassara daga tafsirin ibnu jaririn Tsabari da al-imam al-qurtubi da ibnu kasirin da kuma sahih bukhari daga nan su suka dauko ma'ana tafsirai na malaman salaf da kuma sahih bukhari daga nan suka tsamo nasu tafsirin suka ce interpretation of the meaning of the noble quran in the english language and summarization of at-tabari القرطبي عند and Ibn with comments from صحيح البخاري غاشي من manyan malamai a duktur Muhammad Muhsin Khan da kuma Ad-Duktur Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali sune ainihin suka yi wannan fassara to a takaitan takaita wannan fassara sun yi ta ne kamar yadda ka san ana yin fassarar daga larabci din zuwa turanci amma akwai takaitacciyar shimfiɗa wadda suke da larabci ita zan zo in karanta maka ka ji kaɗan daga cikin abin da ya sa ya kai su ga yin wannan fassara suka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin khatamin khataman ah, nabiyina wa ala ikhwanihi min al anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd فيقول عبد الله الفقير إلى رحمتي إلى رحمته محمد تقي الدين ابن عبد القادر الهلالي yace bawan Allah wanda yake da bukata zuwa ga rahama Allah mai suna Taqiyuddin dan Abdul Qadir Al-Hilali wannan malami mutumin kasar Maghrib ne da can shi ma dan ɗariƙar Tijjaniya ne da Allah maɗaukakin sarki mai gamdakatar ya koma Madina da zama Allah ya shiryar da shi ya fahimci tsantsar addinin musulunci shine sai al Al-Allamatul jazira bin baz ya ba shawarar cewa to tunda ku ne tsofaffin kuraye a cikin wannan ɗariƙa to abin da ya kamata ka zauna ka rubuta littafi ka yi bayani game da wannan sharri na wannan ɗariƙa sai littafi alhadiyatul hadiya ila tariqati tijjaniya juz'i guda ya wannan littafi ya tsaya ya fayyace abubuwa ɗaya bayan ɗaya ya ce mu yiwai ne ba ganau ba ba jiyau ba mu muka yi da kanmu ma wato duk wannan shegantakar su ba labari aka ba su ba su da kansu ne ma suka to shine duk ya bayyana to wannan malami dama ya karatun boko bayan kuma da na arabiya da yake da shi to ne yanzu ga abin da yake faɗi yace lamma da ani a fillahi a doktor Muhammad Muhsin yace yayin da dan uwana wanda abota ta haɗa mu saboda Allah mai suna Dr. Muhammad Muhsin ya kira ni litashihi tarjamati sahihil al-Bukhari in ba kuma ta ba akwai wani translation na sahihil al-Bukhari a cikin mujalladi tara to Muhsin Khan shi ya yi shi ya ce to sai wannan malami muhusin khan abokina ne sai ya kiraye ni mu ƙara nazarin wannan fassara don mu gyaggyara ta fa ajabtuhu ila zalika sai na amsa mishi zuwa ga wannan bukata ta shi wa qara'ana tarjama min awwaliha ila akhiriha marratayn muka karanta wannan fassara ta sahih al-bukhari mujalladi tara tun daga farkon ta har karshen ta so biyu mune muna gyare gyare wa aslahna ma kana fiha min al-akhta muka gyara kurakuran da ke ciki kunna murro alal ayatil qur'aniyya so da dama in muka zo muna wuce wasu ayoyi na alqur'ani fa ajidu tarjamata ma'ani ba'd ayati imma fasida wa yace sai in ga wata ayar ta alqur'ani da aka fassara ta a cikin sahihul bukhari din da wannan fassara ta turanci ko dai in samu fassarar gaba ɗayan ta lalatacciya ce ko kuma in same ta tana cike da kuskure mahadan tsantsar kuskure wa ma mubhama ko kuma ya zama an fassara ayar amma a dunkule yadda ko mai jin turanci ya karanta ba zai san inda aka fahimta aka sa gaba ba mujmala tahtaju ila tawbihin yadda yake an fassara ta a dunkule kuma tana buƙatar ƙarin bayani fa ashartu alaihi bima zahara li fiha min al wal idah sai na rinka ina nuna wannan aboki nawa gyare-gyare da ƙarin bayani da ya kamata mu yi wa waɗannan ayoyi da suka zo a cikin sahihul bukhari waɗanda aka fassara su da turanci da kuskure sai in ce mu gyara wannan wannan kuma mu yi ƙarin bayani wa ba'da nihayati hadha al-amal yace bayan da muka gama wannan aiki na gyara fassara sahih al-bukhari bihamdillah da godiyar Allah wa husni aunihi da kuma kyakkyawan taimako na Allah fakkarna fi ta'alifi tar'a fi ta'alifi tarjamatin li ma'anil qur'an sai kuma muka yi tunanin to in ya zama a ayoyi ɗaiɗaiku ana samun fassara ana samun kuskure to yanzu sukutun da guda qur'ani da aka fassara ashe nan za a fi samun kuskure kenan an fassara aya uku ya zama da kuskure to balle an fassara ayoyin qur'ani daban-daban to kaga kuskure zai yawa yace sai muka yi tunanin ya kamata a fassara alqur'ani baki ɗayan shi wanda wannan fassara tamtazu an ghairiha min jami'i tarjumatil kasira yace in mun yi ta muna son ta zama ta bambanta daga dukkanin fassarori waɗanda aka yi su masu yawa din nan bil lugatil injiliziya waɗanda an yi su da harshen turanci bi umurin yace yadda za mu wannan tarjama mu ta alqur'ani ga yadda ba ta bambanta awwalan na farko tarjamatu ma'ani ayati sifati mu fassara ainihin ayoyi na alkur'ani waɗanda suka zo suna bayyana siffofin Allah domin akwai masu aƙidun nan duk gaba ɗayansu waɗanda ba salafiya ba kakaf ɗinsu in sun tashi fassara ayoyin alkur'ani waɗanda ke magana akan sifat sai son zuciya ya shigo ciki ka kaunihi ta'ala kamar yadda Allah yake cewa arrahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaitu akan al'arshi to aqidan mu mu sai mu ce tunda Allah ya ce ya daidaitu akan al'arshi mu ma mun yadda. to yaya ya daidaitu sai mu ce ba mu sani ba dan bai bayyana mana ba to ku kwatanta mana ko ku buga mana misali dan mu ƙara fahimta sai mu ce ba mu san yadda za mu kwatanta muku ba tunda Allah bai kwatanta ba kuma Allah ya ce laisa ka mislihi shay'un babu abin da yake kama da Allah to da a ce akwai abin da yake kama da Allah sai mu muku kwatance da wani abu to sai ku gane yadda na Allah yake to tunda babu kama da shi to ba zai yi abu ga misali ba kuma Allah ya ce fala tadribu lillahi al-amsal kar ku buga misali ga ainihin Allah don haka mun yadda Allah yana sama to su kuwa ba za su yadda cewa Allah yana sama ba sai su ce a ce dai Allah yana sama yana ƙasa yana gabas yana yamma yana kudu yana arewa duk inda ka je akwai Allah in kuma an ce da zatin shi su ce eh da zatin shi to wannan aqida ta saba aqidar musulunci aqidar musulunci ita ce Allah guda ɗaya ne yana kuma sama ya daidaitu akan al'arshi amma ilimin shi ya kewaye ko ina ka je ka karanta wannan sharhi na wannan aqida ta musulmi yana nan a farkon risala ta ibnu abi zaid to amma tsakani da Allah me yasa ba sa cewa za su ainihin tsaya za su bada jinin su akan aƙida mai risala amma fiqh fa sai su zo suna kafa hujja da fiqh mai risala su malikiya ne amma aqida fa su ba malikawa bane a wajen aqida ina ma'anar wannan ba su yadda da aqida mai risala ba to mutumin da baka yadda da aqida shi ba ina fiqhun shi zai yi kyau kuma ka duba abin da ibnu ashir ya yadda ya ɗauke ka ya mai da kai kashi uku yace na farko wajen aƙida ka zama ash'ari wajen fiqhu ka zama maliki wajen mashradi dariqa kuma ka bi junaidu to an kasa ka uku ka san gado to ina na manzon Allah kuma ba wajen aqida ka aka ce ka bi aqida ash'ariyawa irin wannan aqida al-wujud wal idam wal baqa wal mukhalafatu ila akhiriha wajen fiqh kuma aka ce malikiya wajen bin kuma wani shehu in zaka bi ice to sai ka bi junaidu to manzon Allah kuma fa shi kuma akan me aka yi mishi kara ka bi shi shi da ya zo da musuluncin saboda Allah wace kara aka yi manzan Allah shi kuma ta ina aka ce ka bi shi ko shi manzan Allah gaba ɗaya ya haƙura da kai bai da inda yake neman ka bi shi an ɗauke ka an raba gadon ka ga wasu daban to imamu maliku da aka nuna maka kenan ka ɗauki fiƙihun shi amma wajen ashar wajen aƙida aka ce ka ɗauki aƙida ash'ariyanci imamu maliku bai da aƙida ne yana da aƙida to me yasa aka kyamaci aƙidar imamu malik amma aka so fiƙihun shi idan an kyamaci aƙidar imamu maliku ne saboda bata da kyau yaushe ne aƙidar mutum za ta ɓaci kuma fiƙihun shi yayi kyau idan kuma an ainihin wato ki aqidar imamu maliku ne an ajiye ta saboda ainihin ana ganin ta ash'ari ta fi kyau to ta imamul ash'ari in ta fi kyau to dan me kuma fiqhun shi bai kyau ba a dauka dan me masharabin shi bai kyau ba a dauka jama'a babu rudani a cikin wannan to tafi ka je ka karanta littafin ainihin ibnu ashir da kuma sharhin shi ad-durrus samin ka je ka ga irin wannan ainihin ta'adi da suka yi wa addinin musulunci amma wallahi tallahi kuskure ne su in sun yi da kuskure sai a ce Allah ya gafarta musu amma kai yanzu ka gane ka ki gane an ganar da kai ka ki gane kai fa ka hallaka kai dan ta'adda wa addinin musulunci jama'a mun fahimci wannan da kyau ko yace to wannan fassara ta mu za ta zama tana fitar da ma'anoni na ayoyi kamar ayoyin da ke cewa yadullahi fawqa aidihim hannun Allah bisa ga hannunsu to sai a ce wannan aya ta nuna Allah yana da hannu to yaya hannun na Allah yake sai mu ce Allah yake laisa ka mislihi shay'un Allah yana da idanu saboda me sai mu ce saboda Allah ya ce tajribi a ayunina jirgin ruwan annabi nuhu na gudu akan idan mu to Allah yana da ido kenan Allah ainihin madaukakin sarki yana da kafa saboda hadisin sahihi Muslim wanda ainihin yace ranar alkiyama Allah zai dauki kafar shi ya dora wa wuta bayan an cika ta an cika ta kin cika ta ce a'a in Allah ya dauki kafar shi ya dora sai ta ce qat qat qat na cika na cika na cika na cika to mun yadda Allah yana da kafa to yaya take sai mu ce ba za mu kwatanta da irin kafafuwan mu na halitta ba saboda ya ce ba abin da ya kama da shi amma yadda ya ce yana da kafa to mun tsaya nan mun gamsu da a ce akwai buƙatar dogon bayani Allah da ya sauka mana da alkur'ani kutun da guda to ba kuma zai mana bayani akan wannan matsalar ba gado da yake akwai buƙatar bayani ba yayi ba aure ba yayi ba to wannan ayat tun da ya batta akan ar-rahmanu alal arshi stawa to kai ma ka fassara ta sai ka ce mun yi imani da abin da Allah ya faɗa tun da bai bayyana maka ba to kaka nemi kwakulo abin da bai bayyana maka jama'a mun fahimta to wannan ita ce aqidar salaf malam ya ce. sai muka yi wannan fasara ta mu ta dace da irin wannan aqida bima yutabiqu aqidata salafi salih mun yi wannan fasara yadda ta dace da aqidar malamai magabata min sahabati wat tabi'ina daga cikin sahabbai da tabi'ai wal a'immatul mujtahidin da manyan malamai waɗanda suke kokarin gyaran addini duna tashbihin mun yi wannan fasara ta mu ba ma kamanta Allah da wata ainihin halitta tashbih anan shine a ce yadda kaga halitta kaza to haka Allah yake to mu ba ma yin haka shine tashbih mun fahimci wannan da kyau ko mushabbiha kenan wala tamthilin ba tare da kwatantawa ba a ce maka kwatankwacin kaza misali in ka ce baka san alfadari ba sai a ce kaga kwatankwacin yadda jaki yake eh kaga yadda doki yake eh sai a ce to shi alfadari wata dabba ce wadda ta fi jaki kaɗan bata kai kuma doki ba kaga kwatance kenan nan dan ka fahimta an kwatanta maka da abin da zaka gane kamantawa kuma a ɗauko wani abu wanda ka sani sai a ce irin su ɗaya to duk ba mai ɗayan biyun waɗannan daga ciki ga Allah wala ta harifin ba kuma ma karkatar da ainihin ma'ana misali Allah ya ce yadullahi fauka aidihim mu ce ƙarfin Allah bisa ga karfin su ba ma yin haka sai mu ce hannun Allah bisa ga hannun su haka za mu fassara ba za mu kauce wajen ma'ana ba wala ta filin ba kuma tare da watsar da ma'ana ba mu ce a wannan aya mu ba za mu fassara ta ba har a nan kasar akwai garin da aka zo ana tafsirin alkur'ani akwai ayoyin da aka fassara mai tafsirin sai dai ce mm, sai a wuce ba zai fassara ba dan mai to ta'asir kenan wannan ayar ba zai fassara ba wai don yana tsoron kada ya fassara ta bayu ga wata ma'ana wadda yake za ta kai ko ga kuskure ko kuma ga bayar da shi take ba don haka dai aka ja mishi ar-rahmanu alal arshi sawa sai ce mm, lahu kaza kaza sai wuce to to wannan to bid'a ne sai ka fassara ta yadda take to malam ina ƙarin bayani sai ka ce yadda kuka ji Allah ya faɗa haka ya tsaye da mu mu tsaya ana amma ba za a ce ba za a fassara ba wala ta'awilin ba kuma tare da ta'awili ba a murɗe ma'ana ainihin ayar a daidaita ta zuwa ga ainihin abin da ake so wa an wa Allah wastaqamu ala tariqati la asqainahum ma an gadaqa da ba su tsaya su bi tariqat tijaniya da mun shayar da su ruwa mai yawa wannan kaga ta'awili ne wannan a tariƙa a tariƙar muhammadiyya ake nufi ba a tariƙar Tijjaniya ba jama mun fahimci wannan da kyau ko to wannan abu na farko kenan da suka ce sun yi wannan fassara ta turanci don ta tabbatar da haka abu na biyu suka ce saniyan islahu martakabatu tarjamatu sabiqa min al akhta'il fahisha mun yi kokarin gyare-gyare dangane da kurakuran da fassarori na turanci suka gabatar fassarori waɗanda suka gabatar na kurakurai da yawa wa sababuha abin da ya jawo waɗannan malamai suka afka ga wannan kuskure fil galibi a galibin lokaci qusurul mutarajjim takaituwar shi wanda yake yin fassara wa adamu tamakkunihi min ma'rifatil ma'ana allazi tadullu alaihi al-aya ma'ana ya zama fahimta shi bata kai ya gane haƙiƙanin ayan me take nufi ba to dan haka sai ya fassara ga iya yadda fahimta shi ta kai sai kuskure ya faru li ba'ati idrakihi fil lughati al-arabiyya saboda ƙarfin fahimtar shi ga ainihin harshen larabci misali wannan kalma da ta zo a cikin alqur'an eh? raunin saboda raunin fahimtar shiga ainihin wato harshen larabci misalin ayar da ta zo wa wajadaka zallan fahada to ballan din nan idan shi a iya fahimta shi yana ganin ballan din nan fata ne to sai ya fassara ta da cewa mun same ka batacce kuma muka shiryar da kai to annabi ne batacce to kaga wannan muguwar kalma ya faɗa to me ya kai shi ga irin wannan fasarar saboda shi yana ganin ma'anar dalala a wurin shi kawai ta takaito akan fasara ɗaya ne shine bata to ba haka bane dalala tana iya zama bata dalala iya tana iya zama rashin wani abu dalala tana iya zama kuskure qalu ya abana in eh, qalu inna abana la fi dalalin mubin ya'yan annabi yakub suka ce lalle mahaifinmu yana cikin kuskure wanda ya nisa a cikin kuskura wannan kuskure suke tunanin mahaifinsu ya faɗa na ɗabi'a da suke ga yana nuna soyayya Yusufu a kansu kuskure na ɗabi'a ba dalala ba domin in suka ce wa babansu yana matsayin annabi suka ce batacce ne sun kafurta to ba bata suke nufi ba to nan da yace wa wajaraka zallan fahada sai ka ce Allah ya same ka baka da wata shari'a a hannunka fahada ka sai ya shiryar da kai ya baka shari'a shine fasararta sai ka ji kowa ya fahimci inda aka dosa to idan mutum bai gane wannan ba kalma ɗaya a cikin larabci takan iya ɗaukan ma'anoni kamar guda goma ya kamata ka gane wannan don haka ake son ka koyi ilimi na ulumul qur'an wanda wannan shi zai shiryar da kai ga irin gane waɗannan ka'idojin kalma ɗaya za ta zo a cikin alqur'ani sai ta zo da ma'anar kaza sai ta zo da ma'anar kaza sai ta zo da ma'anar kaza sai ta zo da ma'anar kaza kuma kalmar nan kwaya ɗaya ce amma wuri kaza ta zo da kaza wuri kaza ta zo da kaza don haka lallai sai kai kokarin sanin wannan ya ce to abin da ya jawo musu kenan rashin ainihin faɗawa wannan kuskure rashin samun cikakkiyar fahimta ga ainihin shi wato harshen larabci Allah ya shiryar da mu salisan abna uku إيضاح ما أبهمه المترجمون السابقون في ترجماتهم من معاني الآيات suka ce za mu fito da abubuwan da su masu fassara na turanci na da suka ainihin bar shi a dunkule to za mu fito da shi ƙararren daga ma'anonin ayoyi wa zalika bi tarkil qari al injilizi mutahayyiran fil ma'ana yace wa da wannan irin fassara tasu da suke yin ta a dunkule ta bar masu karatu da harshen turanci na wannan fassara a cikin rudani sai mutum ya ce to an samu rudani anan ai an samu rudani anan wanda wannan rudani ya faru ne sakamakon mai fassarar da ainihin ya fassara mishi da irin wannan gurguwar fassara Allah ya kiyaye wanda idan jama'a basu manta ba ajiya na buga misali cewa wani da ya tashi ya fassara muwatsa da kuskure ya fassara hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yana daga cikin zantukan annabawa idan baka jin kunya to kayi abin da ka so sannan yana daga cikin zantukan annabawa ka ɗauki hannunka na dama ka ɗora akan na hagu a sallah yana daga cikin zantukan annabawa ka ɗauki aini wato ka gaggauta yin buɗe baki ka jinkirta yin sahur to a takaice wannan shine ma'anar yadda hadisin ya zo a cikin muwatsa. to shi wannan fassarar da ya sai ta bayu zuwa ga cewa waɗannan ayyukan da ɗora hannu ɗaya a kan ɗaya a ƙirji da gaggauta buɗe baki da jinkirta sahur da faɗin abin duk da kaso sai ya ce dukkansu ne ake nufin zantukan annabawa ne waɗanda cewa wanda ya su bayi da kunya to me ya kai shi ga wannan fahimtar shine wannan fassara ita ce ta ja mishi wannan gurguwar fahimtar domin haka fassara ta hukunta shi kuma yana fahimtar turanci sosai wanda kuma ya rubuta haka ya rubuta don haka haka fasarar ta bayu ya ce to wannan yana jawo abin da ainihin yake barin masu karatu da turanci a ruɗe fil ma'ana almakasudi min lafzi wajen ainihin gano ma'anar da Allah maɗaukakin sarki yake nufi da wannan lafazi wala ya kadu ya arifuhu alal haƙiƙa sai ya zama mutum yana karatu da turanci ɗin baya iya gane wannan abu a haƙiƙanin yadda yake dan haka yace fa bada ana na billahi ta'ala sai muka fara wannan fassara mu muna masu roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu ala hadha Amril amr azim da wannan al'amari mai girma fa akmalna tarjama sai muka cika wannan tarjama tsaf tun daga Fatiha har zuwa Nasi walillahi alhamdu Allah madaukakin sarki mun gode maka sun thumma nazarna fiha ha sahahnaha ce kuma muka zo muka bincika wannan fasara ɗaya bayan ɗaya sai muka ainihin gyaggyara muka inganta ta sannan sai aka buga wannan ainihin shi ne a takaicen takaita daga wannan tafsiri wanda su waɗannan ainihin malamai suka yi to kaga a takaicen takaitawa yanzu ana da kwararan translations kenan guda biyu waɗanda suke karɓaɓɓu ko dai wannan da na faɗa ko kuma wannan wanda rabitatul alamin islami ta sa to in har ya zama maka kai abin ya zama maka ba yadda za ka yi sai ka karanta fassarar ta turanci kenan to sai ka karanta wannan tare da cewa kada ka karanta waɗannan ɗin kuma ka rinka tunanin fa ai daga ka karanta wannan English translation ɗin wai ka zama malami wannan shine babban makasudin abin da yake jawo fitina ɗin jama'a mun fahimci wannan da kyau ko gashi nan sai a tafi Islamic vocational courses sai a je sai mutum ya zama kawai ya je ya ɗauki wani littafi ne na turanci ya yi nazari sai a ce wai shine zai zo ya lacca sai ka ji in ya zo faɗan wasu kalmomi na larabci wallahi ba zai iya faɗan su daidai ba domin yadda mai fassara ya rubuta to haka zai rinka ainihin karanta mai yiwa mai fassara kuma ya rubuta da kuskure jundub bin junadata sai ka ji wani wani ya ce jundub bin jonata to akwai jonata cikin sahaban annabi ne saboda haka yake gani kuma wasu ba sa iya pronouncing ba sa iya fitar da kalmomin larabci daidai to in suka zo yadda suke fitar da su a yaran su haka ba su zo su fassara misali akwai wanda ba su iya cewa Muhammad sai dai su ce mo Muhammad ko da ba su iya faɗin mad na ƙarshe amma harshen su ba sa iya ta da wasalin mu sai sa Muhammad to kuskure ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to sai kaga mutum an ce gashi is an islamic lecturer ya zo zai gabatar da lacca da turanci amma kuma fitar da haruffa din na ainihin larabci baya iya su to wai da yaya aka ya san addinin musulunci bai iya larabci ba shi kuma qur'anin da larabci aka rubuta shi kamar yadda na fara faɗe aka saukar da shi kamar yadda na fara faɗe a jiya cewa sai da aka share fiye da shekara dubu ɗaya tsakanin larabawa da gwarawa waɗanda ke addinin musulunci kowa da larabci yake ta karkarewa ya koyi addinin musulunci to duk kowane irin yare ne kai a waɗannan shekaru da aka share dubu ɗaya da wani abu to an samu irin ka ko kuma wanda ya fi ka gwaranci amma ya tsaya ya koyi larabci ya iya addini kai don me ba za ka je ka koya ba don Allah kuma kai ba za ka san cewa akwai barna a cikin wannan irin matakin da suka ɗauka ba wallahi sai yayin da Allah ya maka gamdakatar kana fahimtar wannan harshen da aka yi kana fahimtar wannan da aka fassara da gare shi sai ka gane cewa faufo mutum ba zai taɓa ɗanɗana daɗin karatun addinin musulunci ba in dai da fassara zai dogara kai hatta alƙur'ani da za ka zauna malami ne maka fassara da hausarka ko da wani harshe ba za ka taɓa jin zaƙin shi fiye da a ce ka koyi larabci ka iya tafsiri ka zauna kana sauraron ƙur'anin ko kana karantawa yadda za ka ji yana shigarka to wallahi yadda za ka ji shi a wurin tafsiri bai kai haka ba ka gwada ka gani kuma Allah shiryar da mu idan ba a manta ba a jiya dama sai da ne mana ishara akan cewa akwai wani babban malami a Sheikh Ahmad Shakir ya yi sharhi da ainihin ta'aliki akan risala ta al-Imam Shafi'i akan wannan matsala dangane da wajibcin koyon larabci don koyon addinin musulunci to shine yau sai na zo mana da wannan risala don mu ji kaɗan daga cikin abin da shi al-Imam Shafi'i ya faɗi da kuma shi abin da wannan malami mai sharhi ya faɗi al-Imam Shafi'i a cikin wannan littafi nashi ar-risala wannan littafi shine littafin farko da aka fara rubutawa a duniyar musulunci dangane da ilimi na usulul fiqh to gashi a cikin shafi na 48 lambar fakara ta 167 imam shafi'i ya ce fa ala kulli muslimin wajibi ne ga kowane musulmi an ya ta'allama min lisanil arabi ma balagahu juhuduhu ya koyi harshen larabci iyakar kokarin shi wajibi ne akan kowane musulmi hatta ya shahada bihi Allah ilaha illallah har yadda zai iya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ku duba kullum ba wai so ake ka faɗi la ilaha illallah ba shaidawa ake so ka yi shaidawa kuma ta sha bamban da faɗe ba za ka iya shaidawa ba sai abin da ainihin ka sani wa ma shahidna illa bima alimna ba mu iya shaida abin da ba mu sani ba ma'ana abin da muka sani shi za mu iya shaidawa to ya za ka iya shaida la ilaha illallah la budda sai ka santa to ya za ka iya saninta to da larabci take da larabci bayanin ta yake dole sai ka koya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma lalle mutum ya koyi larabci yadda zai kai ga karfin da zai iya fahimtar lalle muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wa yatlu bihi kitaballahi ya koyi larabci gwargwadon yadda zai iya karanta littafin Allah wajibi ne akan ka haka wa yantika bizikri kuma ya ainihin iya ainihin faɗan kalmomi na zikiri daidai wa daida fi mafturu da alaihi min takbiri na daga abubuwan da aka farlanta mishi kamar kabbara harama wajibi ka koyi larabci don ka iya fahimta alkur'ani ka iya karanta shi daidai ka iya faɗin kalmomi na zikiri da shari'a ta farlanta maka kamar faɗan Allahu akbar wa umira bihi min at-tasbih wa tashahhudi wa ghairi zalika da sauran abubuwa waɗanda aka umarce ka da su na tasbihi da yin tahiya da makamantan haka lalle kaga ka koyi larabci yadda in ka zo zaka ainihin ce ashhadu an la ilaha zaka iya bambance tsakanin hakuri da hasabe zaka iya bambance tsakanin hakari ne mai ruwa da hasabe zaka iya bambance tsakanin kafun da ainihin wato kafun lallai ka koyi larabci da zaka iya waɗannan abubuwa wa da min al-ilmi bil lisani shafi'i yace abin da ya karu daga waɗannan abubuwa kuma na koyan harshen larabci allazi ja'alahu Allah lisana man khatama bihi nubuwatahu wanda larabci shine harshen annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine cikamakin annabawa wa anzala bihi akhira kutubihi kuma larabci da shine Allah ya saukar da littafin shi na ƙarshe kana khairan lahu to mutumin da ya san waɗancan abubuwa na wajibi ya zo kuma ya ƙara koyon larabci dan ya san waɗannan abubuwa to wannan abu ya zama ƙarin alheri gare shi kama alaihi ya ta'allamu salata kamar yadda yake wajibi ne mutum ya koyi sallah wa zikra fiha kuma wajibi ne ya koyi zikirorin da ake a cikin ta wa ya'til baita ya kuma koyi yadda zai ainihin yi aikin hajji da ainihin wato irin zikirorin da zai je aikin hajji din wa ma umira bi itiyanihi da kuma abubuwan da ainihin aka umarce shi da yi a yayin da ya je aikin hajji din wa yatawajjahu lima wujjiha lahu ya kuma fahimci inda ake neman shi da ya fahimta wa yakunu taba'an ya zama shi din nan ainihin wato yana bi ne fi mafturida alaihi duk abin da ainihin aka farlanta mishi to zan yana bin wannan abu daidai wa daida wani mujiba ilaihi duk abin da aka ce mustahabbi ne ya bi to ya zama yana bin abin daidai wa daida la matbu'an ba wai ya zama ainihin shi din nan abin bi bane wato kai ya zama cikin karabkar kawai mutane waɗanda suna tafiya ne da ka amma ya zama yana cikin waɗanda suna tafiya ne ainihin akan basira saboda mai saboda ya koya to yanzu ka dubi mutane nawa ne ba su iya ainihin larabcin da ya kamata su tsaye da waɗannan abubuwa ba karatun alkur'ani mutum zai zo sai ka ji bai iya ba sakamakon ne da ya matsa wa kanshi tilas ya koyi larabci kamar yadda shari'a ta tilasta mai to lallai zai iya ainihin karatun alkur'ani domin yanzu idan bahaushe ya ɗauki takardar hausa yana karantawa bayan da ya je ya koyi hausar ya za ka ji karatun ya daɗi saboda harshen shi ne kuma ya je koya to sai zama kai ba harshen ka bane larabci to tun da ka koya to duk rubutun da aka rubuta an kana karanta shi abin sai maka daɗi yanzu saboda Allah wannan warshi da kuke ji da nafi'u kuna jin larabawa ne waɗannan ƙura'u. ai ba larabawa ba ne danginmu ne baƙaƙen fata amma ya aka yi suka zama su ne manya-manyan alarammomi masu riwaya waɗanda su ne ƙura'u na karatun alƙur'ani saboda me sun koya to menene hanzarinka yanzu kuma shekaru goma sha biyar zuwa ashirin da suka wuce a da da an taɓa mutane sai su ce mu ba larabawa ba ne to yanzu ƴaƴanku da jikokinku sun ƙayyata ku domin ka haifi ƴaƴa a cikin ka ko jikarka sai ta je ta koyi karatun alqur'ani sai ka ji tana karatun alqur'ani yadda ka san bakureshi ya ce uwarta ko haka bata faru ba to me ya hana aje a koya aje a koya mana to wannan dai a takaitan takaitawa abin da ainihin malam yake bayani a kai kenan sai shi kuma Ahmad Shakir sai ya ce fi hadha ma'ana siyasiyyun wa qaumiyyun jalil yace a cikin wannan magana da imamu shafi'i yayi to akwai magana akwai ma'ana wadda take kula da mutunci na siyasar musulunci da kuma tabbatar da dangantaka mai girma ta addinin musulunci لأن الأمة التي نزل بلسانها الكتاب الكريم دومن الأمر دا قرآن يسوك دا هرشن سو يجب عليها أن تعمل على نشر دينها واجبين في قوكرين يات وانن الدين ناسو ونشر لسانها كما واجبين في قوكرين يات هرشن سو wa nashra adatiha kuma wajibi ne su kokarin yada ainihin al'adunsu wa adabiha da kuma yadda tafarkin rayuwarsu yake bainal umamil ukhra tsakanin sauran al'ummu dan haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama tarihi ya nuna babu garin da suka shiga suka koyi wani harshen mutanen garin dan su musu wa'azi in suka shigo garin ku sai dai ku da kanku ku tursasa wa kanku har ku ji larabci ku zo ku koyi wa'azi ku koyi karatu ku koyi fassara a ainihin harshen ku amma su ba za su ce bari mu zo mu koyi hausa don mu zo mu ne wa hausawa tafsirin alkur'ani da hausa don su fahimta ba da larabcin za a zo ane muku ana bubbuga muku ane muku kwatance ane muku misali har ku kai ga fahimta haka har kuma sai ku samu to haka sahabbai suka yi da haka ne sahabbai suka rikidar da kasashe da dama waɗanda ba larabawa bane suka zama larabawa yanzu ƙasar masar da kake ji asalinsu ba larabawa bane amma ya aka yanzu kasan masar suka waye gari har ma sai a ce masar su ne kamar tushen larabawa sahabbai ne garin irin wannan halin nasu suka birkiɗar da garin ya koma ƙasar larabawa don daga bani isra'ila dangin annabi yusufa da suka je suka zauna sai kiddawa dangin fir'auna dukkaninsu kuma wani harshe suke daban ba larabci ba to da musulunci ya zo ya same su aka yi ta tirsasa musu larabci har sai da suka waye gari sai da suka zama larabawan karfi da yaji kana gani gashi nan to dan menene mu ma yanzu a haka kuma wannan magana da imamin shafi'i yake faɗi wadda mu gama karantawa ibnu taymiya ya ɗauko wasu zantutukan na imamin shafi'i a cikin littafin shi ittiba'u siratul mustaqim imamin shafi'i yake cewa idan kai kana jin larabci wani dan uwanka musulmi yana jin larabci yace munafinci ne gare ku ku haɗu kuna yin wani harshe lallai sai dai ku yi larabci wato nifaq an nifaqul amali wani aiki ne wannan na munafunci ba wai an nifaƙul akbar wanda yake dawwamawa a wuta ba aiki irin aiki na munafunci kamar yadda a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yana daga cikin alamomin munafiki duk sanda zai zance sai yayi ƙarya sai ya ci amana sai yayi kaza waɗannan abubuwan munafunci ne amma ba munafunci irin wancan da Allah ya faɗa cewa innal munafiqina fi darakil asfali minan nari li'anna nifaqa yanqasimu ila qismaini akwai nifaqi nifaqi munafinci ya kasu kashi biyu akwai munafinci na aqida duk wanda yake da aqida ta kin musulunci a zuciyar shi yake bayyana ainihin musulunci a harshen shi wannan munafiki ne wannan kafiri ne shine Allah yake zai shiga can karkashin wuta amma akwai munafunci na aiki to shine imamu Shafi'i yake nufin kai kana jin larabci wani na jin larabci to kuka haɗu ku yi larabci da haka har ku saba yanzu ka dubi wani abu mafi yawancin malamai da suke cikin soraye suna karantar da risala da iziya da sauran littafai na nahau da ka'idoji sun iya larabci a ka'idance suna jin ka kana kuskurewa sai ka ji sun maka gyara ko kuma sun maka dariya ko makamantan haka amma da za a ce su kuma su larabcin isu isu ba za su iya ba saboda ba sa yi a aikace sai dai a ka'idojin ne sun san an tana sanya ba an ya zahaba kana zuwa kace an ya zahabu sai ce a'a ba daidai ne amma kuma karshen ta su ma da za su zo suna larabcin ba ma za su iya yin kamar naka ba to ashe wannan ya nuna maka idan kana koyan harshen larabcin to kuma ku rinka yin sha aikace shi yasa za ka cewa ana sanya dokoki masu zafi a ce duk wanda yake cikin aji kaza in ya sake ya ainihin wani harshe ba larabci ba to za a hore shi in ya sake wani harshe ba turanci ba to za a hore shi sai ya zama abokan zamanka na aji wanda yake kake jin kunya tare da su in ya zama ka saba da magana a gaban su to ko ina zaka je ka miƙe kana magana baka shakka amma tun daga aji baka iya magana da ƴan uwanka waɗanda yake ga sunan ido da ido to in ka fita ina zaka iya magana da to dan haka addinin musulunci yake son mutane su rinka daurewa suna tirsasa kansu suna magana da larabci har ma ya zama wasu kalmomin mu rinka mai da su da larabcin kamar yadda yanzu babu bahaushen da zai zo kiran wannan ainihin na'ura ya gaya maka sunanta da hausa sai dai ce fanka sai dai ce wannan microphone sai dai ce wannan rediyo ko ba akwai sunansu da ake faɗe da hausa to ku yi wa larabci haka ma kai mi min kitab din nan sai yaro ya ce me kitab wancan kitab mi shi me kitab baba wannan sai ya ce a wannan eh wannan kitab ake ce mishi eh to shikenan to an dafa mishi da haka an rage an cire kalmar littafi a bakin shi an sa mishi kitab mun fahimci wannan da kyau ko to shine sai yake cewa wa hiya tad'uha ila ma ja'a bihi nabiyuha min al-huda wa dinil haqq al'umma musulunci tana kiran mutane ne zuwa ga su zo su yi aiki da abin da annabin wannan al'umma ya zo da shi na shiriya da addinin gaskiya litaj'ala min hadhihi al-usus al-isma al-isma al-islamiyya ummatan wahida dan ya zama musulunci din nan da ake cewa musulunci to ya zama al'umma guda daya ya zama harshen da muke sadar da juna a tsakanin mu shine ne. Sine larabci malami ne babarbare ya taho daga barno ya zo ya samu ɗan hodiyo yana wa'azi mata da maza duk sun cika makaranta a gwamutse dan farko haka ɗan hodiyo yake karantar da su tunda an same su gaba ɗaya gashi nan yadda suke a karkace to in suka zo wannan ta zauna nan wannan ya zauna nan sai shehu ya fara barin su a wannan tsarin har ana tarbiyyar su a hankali a zo a shirya su to wannan babarbare da ya zo ya gani kawai yau ya zo sai kawai sai ya koma sai ya rubuto wasiƙa da larabci kuma da waƙa muhallin shahid kenan bai ce a ah, to tunda shi ba barbare ne ni ba fulatani ne to bari ai hausa ta haɗa mu bari rubuta mai da hausa sai ya ce a'a ai shi musulmi ne ni musulmi to ina harshen musulunci larabci sai rubuto waƙoƙi da larabci yana sukan shehu dan hodiyo akan waɗannan abubuwa dan hodiyo da ya karanta wannan ainihin waƙa sai miƙa malam abdullahi gwandu cewa malam abdullahi gashi wannan mutum ya mana raddi eh kowa yana da masu zafafawa mu ma sai ka bashi raddi kenan shi ma zai rubuta mishi raddi ya ayyu hadha kad jaa yurshiduna sam lima qulta fasma anta ma qulna ya kai wannan da ka zo ka ne mana nasiha mu shiru Allah ya saka maka da alheri mun ji ka Allah ya biya ka amma mu ma ka saurari uzurin mu da yasa muke wa mata da maza wa'azi a cuɗe wannan ƙasa mun same ta a ruɗe a kaza a kaza a kaza muna yi ne har mutane mu gyara su a hankali mahalli shahid da babarbare da bafulatani ba su ɗauki hausa ta zama musu harshen sadarwa ba sai suka ɗauki larabci to abin da muke so yanzu ma a kasu nan sai ka je can abiyar state wannan makaranta da ke afikwa a nofia sai ka je ka samu ɗan inyamuri ne bai jin hausa ko miskala zarratin ko dai kai mai inyamuranci ko kai mai turanci ko kai mishi larabci larabci lafiyayyen larabci wata biyu da ya wuce ɗaya daga cikin su ya zo nan wuri na haka ya zo nan kusan awa ɗaya muna ta hira ana ta sai mutane suna mamaki wannan dai gashi daga ganin kila shi an san inyamuri ne to ta yaya aka yi haka ba haushe da girman kansu ya kuma sai da ya tafi wannan mutum wai wani iri ne na ce in yamuri ne yamuri eh in yamuri ne baya jin hausa na ce bai ma taba zuwa kasar hausa ba sai yau din nan da ya zo sai ran nan mai ma ya taba zuwa kasar hausa ma sannan to yana jin larabci na ce ya koya ne kuma suna can yanzu an ɗibi wasu daga cikin suna jami'ar islamiyya suna karatu in yamurai akwai wani babba ne ma dattijo ya gama jami'ar islamiyya shekaru da dama yana can a nosiya din in yamuri kuma to ka tashi magana da wannan sai ku yi magana da me da turanci a'a kada ingila ta haɗa ku larabci ya haɗa ku jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to al'umma musulunci abin da ake so kenan wa dinuha wahid addinin su ya zama daya wa qiblatuha wahida sa'annan kuma alqiblar su ta zama daya wa lughatuha wahida harshen su ya zama daya wa muqawwimatu shakhsiyatiha wahida abin da zai tsayar da mutuncin rayuwar su ya zama abu ɗaya ne litakuna ummatan wasata dan su zama al'umma wadda take adila al'umma matsakaiciya wa yakunu shuhada ala nasi don ranar alkiyama su zama shaida ga mutane abinda da yake nufi yanzu in ya zama bakwa jin yare ɗaya gaba ɗaya to ya za ku ku iya bada shaida akan wasu za ku iya haɗa baki za ku iya haɗa kai in bakwa jin harshe guda ɗaya to ashe lallai sai an koyi larabci dan kai ya haɗu yanzu ba ka ganin yadda turawa suka zo suka haɗe kan 'yan najeriya gaba ɗaya sai wancan babbar bare daga maiduguri sai ya bugo telefon da me zai magana sai ya yi da turanci sai wancan daga akwa ibam sai ya ainihin telefon da me zai magana da turanci suna fahimtar juna saboda me ana son su zama one nation ƙasa ɗaya al'umma ɗaya to nan kuma ana son ku zama ne addini ɗaya al'umma ɗaya to yadda bature ya haɗe waɗannan mutane addinin musulunci kuma yana son ku haɗe gaba ɗayan duniya jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to kun ga wannan fa ana nuna mana kalubalen nan mu rinka yin wannan larabci da muke koyo a aikace in aka haɗu da wani assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh صباح النور صباح الخير كذا كذا كذا كذا كذا كذا إلى أين توجهت إلى السوق رجوعك مبارك أدا لافيا كذا كذا كذا كذا تو تو هكا so eh tun sune maka dariya wallahi wata ran sai sun daina maka dariya dama haka abin duniya yake in wata ran abu ya baka tausayi aka ce wata ran sai baka tsoro wata ran ya baka tsoro sai baka tausayi wata ran abu ya baka dariya wata ran sai baka sha'awa tun kana yi su ne maka dariya wata ran sai yi kuma ya ba su sha'awa abu don haka sai ce faman arada an yadkhula fi hadhihi al usba al islamiyya wanda yake son ya shiga wannan tawaga ta musulunci fa alaihi an yata'aqqada dinaha to wajibi ne ya bi aqidar wannan addini na musulunci wa yattabi a shari'ataha kuma wajibi ne ya bi shari'ar musulunci wa yahtadi bi hadiha kuma wajibi ne ya bi shari'a ta musulunci wa yata'allama lughataha kuma wajibi ne koyi harshen musulunci wa yakuna fi zalika kullu kullihi kama qala ash-shafi'i radiyallahu anhu sai ya zama kamar yadda imam shafi'i ya faɗi taba'an lama matbu'an ya zama shi din nan bi yake yi ma'ana da kanshi yake bi ba shi ma ainihin ana jan shi ba ne mun fahimci wannan da kyau don in baka koyi wannan ba babu yadda za ka yi ka tsaya da kashin kanka wannan malami da muke karanta littafin shi kullum sifatu salati muhammad Nasiru dinar albani aba balarabi ne har in aka zo aka yi magana sai ce ka misli ana alajami alalbani al-albani yace kamar ni wanda nake bagwari ne dan albaniya don duk wanda ba balarabe ba bagwari ne kenan mun fahimci wannan da kyau ko to da yaya ya rubuta waɗannan littafai sai da ya koyi larabci shi yasa masu cewa za su yi wa albani raddi sai ce a dan da hausa ne shi ai bai taɓa yin raddi da hausa ba ba da hausa shi yake yi ba da larabci ya rubuta in za ku yi da larabci mana da gaske ne ku malamai ne ko ko kana malanta a musulunci baka iya larabci ba ko fasto sai ya koyi turanci dan ya iya bible to yaya ake kai kana malanta ta musulunci amma baka iya larabci ba wannan abun kunya ya wuce wannan mun amintu daga cewa fassarar da kake mana bankaura kake mana ba shine abin da ya faru yanzu da muke faɗi ba kana malanta a musulunci amma baka iya larabci ba kana malanta a musulunci hudubar juma'a da hudubar idi wannan kai zaka rubuto kuma ka kasa karantawa wannan ya nuna ba kai ka rubuta ba kenan kwafowa kai to kuma ka kwafo ka kasa karanta to wani bala'i ya wuce wannan a duniya kuma ka kwafo ba kai ka rubuta ba kana malami kuma ka kasa karanta daidai to wace musiba kuma ta wuce wannan to yanzu ran da aka ce kai kuma tashi kai mana hudu ba da katu ya zaka yi kenan Allah ya kiyaye to Ahmad Shakir ce wa qad ashara ila hadha al-ma'ana walidi al-ustaz al-akbar al-sheikh Muhammad Shakir hafizahullah yace mahaifina don Ahmad Shakir baban shi malami ne har ma ya taba rike shugabancin Azhar ce mahaifina wanda yake babban malami ne wanda babban profesa ne mai suna Muhammad Shakir Allah ya ƙara tsare shi a lokacin bai rasu ba dan yanzu da dan da shi kanshi dan da yake wannan magana da muke karantawa shi kanshi Ahmad Shakir yanzu shekarar shi 39 ko 40 da rasuwa ba ma waye uban ba tuntune uban ya rasu fi kitabi ya ce mahaifina ya yi nuni ga wannan ma'ana a cikin littafin shi mai suna alƙaulul fasal fi tarjamatil qur'anil karim ila lugatil ajamiyya bayani dalla dalla game da hukuncin fassara alqur'ani zuwa ga wasu harsuna waɗanda suke ba larabci ba daga shafi na sha ɗaya zuwa na sha biyu ƙala yace ga abin da mahaifin shi yace وهل يأمن أولئك الذين يشجعون انتشار الترجمة الإنجليزية بين الشعوب الإسلامية هنا وهناك أن يصبحوا بأنفسهم بأنفسهم من جملة العوامل في وضع الحدود الفاصلة بين الإسلام العربي والإسلام الإنجليزي؟ ya ce waɗannan mutane da ke ƙarfafa mutane dangane da cewa a ta yaɗa fassara ta turanci to shin sun amintu kuwa daga cewa ba za su kawo wani irin musulunci na larabci daban musulunci kuma na turanci ba domin wannan musulunci da larabci za ka fahimce shi kaza wannan musulunci na turanci ka fahimce shi kaza to shin sun amintu daga za su iya ba za su iya rarraba kai dinnan ba kuwa wato fassarar abin da yake son ya nuna fassara za ta kawo rabuwa kan al'umma musulunci wannan ya karanta da larabci ga abin da larabci ya hukunta wannan ya karanta da turanci ga abin da turanci ya hukunta sai ya zama ibadarsu da aqidarsu daban-daban saboda kowa yana amfani da abin da ya karanta ne la fil umami wa shu'ud ghayr al arabiyya wahdaha yace ba ma wai a tsakanin larabawa ba kawai bal fil umam al arabiyya ha yace hatta su akan su larabawa din bima huddiba ila nasi nas min an-nuzu'i ila taqlid al urdi yace har su kansu larabawan domin akwai larabawan da suna dogara ne akan wasu abubuwan da aka rubuta da turanci ya ce to ba ma a tsakanin al'ummomi ba a tsakanin larawa ma za a iya samun wannan balarabe ne yana yin musulunci na larabci wannan kuma musulunci na turanci domin kowa yana karanta wannan yaran wannan yaran ne saboda yadda su kansu larabawan suka zo suna sha'awa irin ta ainihin ɗabi'a da al'adun turawa hubban fitta tajaddudi wal intiqal yadda suke son su ainihin sabunta rayuwarsu ta zama irin ta turawa kuma su canza tsarin rayuwarsu ya zama irin na turawa sakamakon wannan sha'awa ta sa musu son turanci yadda har suna karanta wasu abubuwan da turanci sun ci gaba da karatu da larabci wanda yake shine asalin karatu din wa bughdan liqaumin qadim likulli qadimin kuma dan kiyayyar da suke wa duk wani abun aka ce na da ne tunda larabci harshe ne tun na da sun gada iyaye da kakanni to sai zama suna kyamar shi har a yanzu sai kaga dan sanda wani a Saudi Arabia an kai mishi magana da larabci sai banza da kai wallahi kana jiwa kai mishi turanci sai saurare ka ni da nake magana haka ta faru gare ni ne wani dan sanda bana bana din nan da azumi ne wani dan sanda magana da larabci sai kawai sai kau da kai na sake fuskantar shi ne mishi sai kau da kai da na juya ne turanci kuma sai kenan sai nuna min wani dan sanda wanda yake jin turanci sai ne magana da shi Allah ya kiyaye sai ce mahama kana lahu min al-athar as-salihah fi takwin tilka al-asbiya allati yanzuru ilaiha al-musta'miruna kama yanzuruna إلى ألد الأعداء في طرائق الاستعمار ومغالبة الشعوب الشرقية وتدونا أتكيتنا فإن دقتكين إلو ماكرتين دتورا واسكيني وان دعينين يهرب العرباوة ثم قال سيشوانا دتيجي فهل يريد أولئك الذين أصابتهم هم التجدد والانتقال waɗannan larabawa waɗanda ainihin wato zazzaɓi da mashashara na son canza rayuwarsu zuwa ga rayuwar turawa ya kama su shin suna so ne بتورثتهم هذه على القرآن الكريم في ثوبه بثورتهم هذه على القرآن الكريم في ثوبه العربي shin suna son ne su canza alkur'ani daga rigar shi ta larabci zuwa ga ainihin rigar shi ta ainihin wato su koma da shi wata riga ta turanci ko ta wani harshe an yashhadu akhira masra'in lil jami'al islamiyya kun ga wannan dattijo wata magana yake wanda a yanzu a lokacin bata faru ba amma a yanzu ta faru ya ce yadda za a waye gari a ce yau ga jami'a ta musulunci amma iz duna fil jamhuriyar turkiyya qur'anan turkiyan ya zama a ce yau ga jami'a ta musulunci ce amma in za a yi lecture islamic studies sai zama da turanci ake ce haka suke so ya faru to yanzu ya faru ko bai faru ba yanzu ya faru yanzu kusan jami'o'in ƙasar nan baki ɗaya da wasu ƙasashe in ka je za ka yi islamic studies da turanci za a karantar da kai dan haka baka yi sa'a ba sai ka gama karatun har kai nisa baka fahimci tsantsar abin da ake nufi a fahimta a cikin karatun addinin musulunci ba yace domin kuwa an samu a ƙasar turk ƙasar turkiya kenan an samu qur'ani wanda aka fassara shi da harshen turkanci wasu musta'amaratil injiliziya qur'anan injiliziyan a ƙasashen turanci kuma ingila da sauransu an samu qur'ani ya fassara turanci wasu musta'amaratil duwalil ukhra qur'anan faransiyan a wasu kasashen kuma da ake yin faransanci su kuma akwai qur'ani na faransanci wa akhar a talyaniyan wani kuma ainihin na harshen ainihin italiyanci au isbaniyan ko kuma ainihin na harshen eh, spain spanish au holadiyan ko kuma na ainihin harshen holand ila akhiri ma qala hafizahullah yace ka je dai ka karanta wannan littafi har zuwa inda ainihin abubuwan da mahaifin shi ya faɗi to wannan abin da wannan dattijo yake faɗi yana faɗin su ne kamar shekaru 60 da suka wuce to yanzu ai duk sun zo sun faru duk waɗannan yanzu ƙur'ani ga sunan da su ne mutane ainihin suke dogara kuma wai kamar yadda na faɗi ɗazu har su ce wai za su yi da yake har za su gabatar da laccoci akan haka to duk ma dai inda za ka yi karatu ka san cewa wajibi ka je ka koyi ainihin karatu a cikin addinin musulunci Allah ya shiryar da mu to har yau ba mu gushe ba muna fassara da bayani akan wannan hadisi yana daga ainihin cikin kamar yadda yi mana bayani abubuwan da abin da ya samu kawo wannan magana saboda ga waɗannan mutane yanzu sun yi amfani da maganan mutum ɗaya suna cikin sallah sun karɓa kuma har sun juya alƙibla ashe ana karɓan hadisai ahad kenan matuƙar amintattu ne suka kawo su sannan wannan ya nuna yayin da kake sallah babu laifi in wani ya tsaya kusa da kai yana magana ka tsaya ka saurari ainihin wannan magana da yake ba kai laifi akan haka ba akwai hadisin Aisha ma akan haka tsakaninta da ainihin Asma'u dangane da ainihin sallah kusufi yana cikin ainihin sahih al-Bukhari mun fahimci wannan da kyau ko sa'an nan wannan ainihin hadisi har wa yau ya nuna mana cewa idan kana cikin sallah ka kauce daga alƙibla aka zo aka yi maka gyara cewa wane ga inda ya kamata ka fuskanta to dan ka juya ka gyara wannan inda ka fuskanta bai ɓata abin da ka baro baya na waɗancan rakawo'i naka na sallah ba sai ka ci gaba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu alqiyamu sai kuma ainihin bayani game da tsaiwa a cikin sallah to dangane da fuskantar alƙibla da aka ce a can baya ina son ka fahimci wani abu ɗaya fuskantar alƙibla da dukkanin jikinka ƙafafuwanka kakka ajiye su wannan ta kalli gabas maso kudu wannan gabas maso arewa haka kamar zaka tara ƙwallo ba haka ake so ka tsaya ba za ka tsaya ne ka miƙe yatsun ƙafafuwanka ƙafar ka sandat ta kalli gabas ta kalli alƙibla wannan ma ya tsaya haka to sai da sahu ya haɗu kenan a natse amma irin wannan sahu da ake haɗawa kan yatsa da kan yatsa ba haka ake ba kafa kowa zai miƙe kafa shi ainihin ta fuskanci ainihin alƙibla to abin da ake kenan dangane da ainihin fuskantar alƙibla ɗin Allah ya shiryar da mu to kuma za mu shiga wannan babi ga lokaci ya ƙure mana insha Allah ta'ala sai gobe za mu zo mu ci gaba da karatu waɗannan matsaloli da muka tsaya muka bayani a kai wallahi matsaloli ne waɗanda yake sai ka shiga cikin jami'o'inmu da makarantunmu na sakandare za ka san matuƙar muhimmancin waɗannan bayanai kai eh, musamman ma wasu har wani matsalan suka kawo wadda tafi wannan hadari shine transliteration da suke yi wa yara qur'ani din wai sai kuma an rubuta shi yadda ake karanta shi sai kuma a zo sai an rubuta shi da haruffa na boko ko na wani yare to wannan gaskiya ba daidai bane a cikin addinin musulunci ku koya musu su koya da larabci shine daidai amma ba haka ba ba ku yi addinin musulunci aiki ba barna ko kawo a cikin addinin musulunci Allah ya shiryar da mu wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk